masu mu yau ma a cikin shirin naku na akushi da rufi abubuwan da za mu girka muku su ne amala da kuma miyar wake. Abubuwan da za a bukata idan za a amala? Ana bukatar garin doya. Abubuwan da za a bukata idan za a yi miyar wake? Ana bukatar wake, kayan ciki, kayan miya, manja, man gyada, crayfish, sinadarin ɗanɗano, kayan ƙamshi, stockfish, busasshen kifi da kuma albasa. Ita wannan amala da kin gada mun kowa ana ji amala an san dai abincin Yarbawa ne. Miyar waken nan tana da suna da Yarbanci kin ga mu dai a Hausa da mun miyar wake miyar wake ko kuma dai kuma dai miyar waken ake cewa. da Yarbanci eh. begiri. Ana ce mishi miyan eh, obeg begiri da miyan wake. Eh. begiri na faɗa daidai ke you try <laughs> masha Allah wato ita yau zaki girka mana exactly za ta yi daɗi ah sosai kin tabbatar ha ba dai wato kin ga yau <laughs> kin haɗe gaba daya daga yanayin shigar taki da ma kuma abincin yau da kin representing <laughs> rabawa gaba daya to masha Allah to masu kallon mu sai ku biyo mu dan ganin yadda shirin zai kasance kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa da ku a cikin shirin akushi da rufi sunana Fatima Rabi Gwadabe kuma ni zan gabatar muku da shirin na wannan lokaci kuma dai kamar da ku sani al'adar shirin yana kawo muku girke-girke kala daban-daban na gargajiya na zamani na kasar nigeria da ma kasashen ƙetare gaba ɗaya yau dai abin da za mu muku shine za mu girka muku amala wanda yake kuma abincin gargajiya ne na yarbawa tare da bakuwar mu kuma dai gaskiya masu kallon ba zan ce bakuwa ba don babban kamun muka yau ita ma dai yar gida ce wato Esther Smart wato Madam Gloria Malama ko in ce Madam Gloria barkanki da zuwa. Yawa na gode. An zo lafiya. Lafiya, hello. To gashi dai zaki mana ita wannan amalaga kuma dai na ga kin ga ruwanmu yana ta tafasa. Yanzu tuka amalan za a fara ni ko yaya? Ki sani eh. fa ina tsoron amala gaskiya. Gani nake kamar tana da wahala tuka ta din nan da wata. Ba ta da wani wahala. Very eh. simple meal ne ma. To bismillah. Yawa. Okay. Um, malama fati first thing first bari in dan wanke a nuna tukunna to bismillah bari in kunna miki ruwa Salve, please. All right. Thank you. So, idan ruwan ya tafasa? Eh. sai a kawo garin um, amaladan um, doya eh. um, how do they grounded doya yeah garin doya garin okay garin doya exactly yam eh. powder yeah to amma wannan zai ba mu fara amala ne ko bakan amala no wannan baka za ta ba mu eh mm. and is very is rich in the uh, is nutritious saboda eh. shi is carbohydrate carbohydrate ah. tabbas exactly so it's very good for the system kin ga kuma yana ba the energy exactly <laughs> so um, bari dan rage ruwan okay ruwan yayi kamar yawa ne kenan ko yaya ah saboda um, later i might need the water eh ruwan zafin ƙara ragewa mm. ah, no ya isa haka okay so wato ita amala kenan ba kamar tuwo bane ba a ruɗe ba a komai kawai ruwan garin ake zuba a cikin ruwan zafi da exactly. Mm. ina tanin dai wannan tsoron da nake na amala da alama masu kalami yau zai tafi kenan tunda na ga yadda faɗa dai kamar da sauki din <laughs> ah, gaskiya garin a will still. Shi garin ana bukatan a kara mm. shi. yanzu ke kenan idan fara amala ita ma za a yi yadda kike yin wannan bakar haka ake yin ta ko da bambanci shi ba kan wuta ake yin shi ba inda farin amala ne ba kan wuta ba ita ana yin kaman kin san gari eh. wato kwaki eh. aka ake farin amala da ruwan ya tafasa kawai sai eh. ki sa kasa sai ki zuba garin amala a ciki yanzu haka ita kenan za a yi ta tuka ta har sai ta exactly sai yayi mix sosai yanayin wutan dai bai miki yawa ba ko no it's okay yayi wanda ɗan riƙe miki na ga tana ɗan shifting ba eh. so idan kika yi mixin ɗin shi sosai eh. sai ki kara sa ruwan ruwan zafi kenan exactly eh yanzu in miko miki wannan kenan Shi mai amfanin ƙara saka ruwan zafi Oke, saboda ya samu ya rahu sosai. Eh, tun da dama kin ga garin a ɗanyensa ne aka zo aka saka eh. shi. So, in baki yi aka ba zai iya sa miki ciwon ciki. Eh, saboda zai ɓata ciki. Exactly. Tunda zai zama dama kamar ka ci ɗanyen abinci. Exactly. So, sai ki d'an bar shi kamar maybe 5 minutes aka. Eh. sannan sai a a sake tukawa ko kwashewa a za a tuka eh. <laughs> za a sake tuka yi zaman smooth dan bani tsoron ke tukawa da za a yi ta yi za ki bashi kamar 5 minutes idan ya kai kamar 5 minutes kin gan ya dan wannan kuma ya dahu ya dan saki eh, jikin exactly sai ki tonin din shi kuma ya zama eh. smooth shi ke shikenan fa ba wai wani wuya bane <laughs> masha Allah to madam gloria yanzu a wani hali amalan mu take ciki bari dan duba eh, gaskiya kin ga yadda na lura yadda kika faɗa yayi ke ma in kika gani in kika gani a ma ya nuna yauwa eh. abinda nake so na faɗa miki kenan eh. da dai kin san bai yi baki aka ba saboda garin it's whitish kin gani amma yanzu ya zama baki so alamar za a tuka arsai yayi mix sosai wato wannan dahuwar da ake barin shaida mai shine zaki ga idan an zo ki ga ta yi wannan sulbin ta haɗe sosai gaba ɗaya jikinta exactly kuma gaskiya kin ga din lura ma a haka ma yanzu ya fi saukin tukawa eh. akan kin ga da farko saboda eh, saboda yayi laushi eh. ce abinda zan yi yanzu zan cire daga wuta saboda samu na yi eh. tonin ɗan shi sosai a kashe wutan kenan an mm, gama zan dawo da shi nan ko nan oke ko nan din da ya kusa da ke ba oke iya amma kina son a kunna wutan ne a ah, no no no no baya bukata wuta kuma eh bari ne hmm? Na yi na rike mikin tun da na ga ba ta zama sosai <laughs> marike gaskiya shi da daga tana ta yin danko ma so yanzu everything is set za iya kwashe yanzu bismillah bari in miko miki ledojin yanzu daga haka kenan mun gama amalan mu kenan exactly amala ya zama ready kenan eh, sai kuma in mun zo za mu yi ita miyar waken mu gire din ba to masha Allah yanzu kuma abu na gaba da za mu ita ce wannan miyar wake wato bagiri ko bagiri soup yes <laughs> kuma kin ga tukwanen mu ma already mu dan bubude su mun riga kin ga mun kunna wutan mu yanzu the first thing in za yi eh. bagiri soup manja za a fara zuba cikin tukunya bismillah ita wannan ita ce za a sa mata man kenan eh to bari dan zuba miki shi ma kin ga kar mu bar ta kawai tana ta zafi na wannan sabai okay take na wannan miyar waken ba da ba za ka iya yinta da man kuli ba kenan dole manja ah, ake bukata gaskiya ni dai <laughs> aka da tashi da shi eh, eh ni ban san kowa suna yi da man kuli ba eh. amma dai mu a wajen mu aka muke a ainihin ta manja <laughs> eh, ake yi so in ya dan tafasa ba sai yayi zafi sosai ba sai na zuba onions albasa kenan idan tsoya kaɗan mai kin ga tun daga man dai yana zafi bari a ɗan rage wutan shishi zai dan sauju kaɗan eh. so zan sa tumatir don kaɗan a ciki yadda wannan ɗan da aka makaɗa markaɗaɗɗen kayan miya kayan miya exactly mm. amma fa in zan yi a tarubu kawai da ke sa da eh, ke zallansa ba wai yi eh, miyan duka ba exactly ita wannan ko na rage miki da wani abu me za mu saka a cikin ita wannan um, shi ma za mu sa albasa a ciki ne eh, da yawa ko kuma kaɗan haka a kin san stew da yana son albasa <laughs> sosai eh ita dan zuba ta nan. Hmm. kuma za mu iya juyewa of course tun da stew ne eh wato ita kenan ita wannan miyan da kamar mu kin ga nan muna cewa kamar miyan dage-dage ita ce mahadin kenan ake hada da miyar wake din exactly a hada a ciki a ci eh, amala din ba eh. so yanzu zan sa seasonings to ga su da su kayan kamshi gaba daya eh, Um, wannan shi ne eh. ok crayfish din fa ga crayfish shi ma zan miƙo miki shi eh dama shi a nan zan amfani da shi eh sorry <laughs> stockfish Wata dai wannan miyar waken dai ta musamman ce na lura gaskiya exactly <laughs> ana saka mata abubuwa ke na yadda ya kamata yadda ya kamata shi yasa ni ce muke ayi amala da miyan gbegiri the balance gaskiya tunda yi ka lura akwai duk Um, me ake cewa kinga ita amala carbohydrate ga su kuma su ga protein ga vegetable ga water ga fat and oil duka a ciki komai an hada shi so kina kin gani <laughs> ya zama balance diet kenan to ni dai wannan ina tana zan zuba miki tumatirin eh ah, tunda na ga kin ga tayi dan soyu gaba ɗayan shi shi zamu juye eh, wannan duk za su ba. dole in za a yi kenan sai an markaɗa su kayan miyan ko za ka iya yin kamar ta miyan jajjage haka ta zama kamar sauce ko dai ah, an fi son blended one blended one ne eh. saboda a samu ya yi smooth eh. Eh. sauran kifin yanzu me zan baki kuma eh da black fish ba yanzu ita wannan miyar waken idan kamar za ki ga wasu ba sa son kifi za ka iya ta ka sa mata kifi ba ka sa kamar nama kenan haka exactly eh. za ka iya sa duk yadda kike so ai amma in kina so ki ji daɗin shi in dai amala da bagirire eh. <laughs> da kayan ciki eh. gaskiya ya fi mun tabbas exactly so yanzu zan zuba waken a ciki amma kin gan waken is too thick yayi eh. kauri da yawa sun sa mai ruwa ga ruwa a kusa ko kuma an zuba sai a sa ruwan ko madam gloria kin ce wake mm. kuma inda masu kallo suke gani dai kamar abu ne paste kin ga aka zo aka zuba shi eh. shi yanzu wannan markaɗaɗɗen waken yaya ake yin haka samu wannan markaɗaɗɗen waken Oke in kin in dai gidan soup zaki wato miyan wake eh. idan kika samu waken ki i'm sorry sai ki bere ko eh ka gyara shi ka gyara shi wannan hanci hancin eh. exactly idan aka cire mm. sai ki sa wuta ki dan dafa ki sa dan kanwa dan yayi laushi da wuri eh. idan kuma kika dafa ya zama wannan ya dahu eh. sai ki sa blender I think it's eh. easy da in dai da ne da ba mu san da blender ba a wannan broom tsintiya da tsintiya ke tsintiyar miya kaman karan kada miya ba eh da shi ake yi are zama kaman maburki kenan yauwa eh so amma yanzu tunda mun samu civilization eh, ga blender ta zo da sauki to sai kawai kamar kada a ciki kenan dama kin ga ai shi wake haka yake za a ɗan bai shi dahu ok wannan ba sa mishi komai ba ko ba sa komai ba a shi sa na ce miki ni ban saka komai ba kawai kayan miya na saka su baki kayan ɗanɗano kenan da mm. eh, time ko? da time shi ma da curry kuma abin da lura kenan su ita irin wannan miyan ba ta buƙatar wani kayan kamshi haka da yawa da yawa kenan no sai dai za ki sa daddawa amma ni ban cika eh. sa ba daddawa a cikin nan ko kuma a waken a waken essa é Nádia Montini. wato madam glory abin da lura gaskiya game da wannan girkin gaba ɗaya daga ita kanta amalan da aka yi da bagiri ga kuma ita stew din nan wato gaskiya masu kallon mu na lura abubuwa ne da suke da sauki din yanda dai ni gaskiya na faɗa da <laughs> suna bani tsoro to gaskiya yau na ga cewa ga hanya mafi sauki kin ga a sauƙaƙe an riga an yi sosai yanzu daga haka in sun kammala mun ga masu suma kenan sai ci kenan sai ma da a bari ɗin <laughs> exactly kisa ni na mun na fi son nan tenan a dai ta sani ba ina dariya <laughs> ga bagiri miyar wake da kuma ita stew da muka yi wato dai kamar a ce miyar dage-dage um, madam gloria mm-hmm. yau gani nake da gasken gaske ina oh. jin kamar masu kallo kar a kira mai ɗanɗane ko saboda ai na naga kin ga irin an zuba an haɗa din nan dama mm. na tabbatar da zai ban masu kallo a nan za ta yi danko amma dai ba tare da bata lokaci ba yanzu zan kirawo Vivian Moses ta so ta zo ta dandana mana idan ba ta sariyo madam Gloria ki matso min da plate ɗinta abin da zai faru <laughs> kenan <laughs> To Vivian ko in ce Cecilia ko wanne na faɗa daidai ne ko? Ke kamar ke da nake cewa Esther ko Gloria eh, duk ɗaya ne shi ne ai. Barkan ki da shigowa. Ga bari in tambaye ki wani abu amma dai na san kamar ansa za ta kasance eh ne. Mm. Kin taɓa cin amala? A sosai kuwa akwai wani ma wike ɗinta ta haɗa ta kira ni. da zo na eh. ci shi da gagiri soup din nan. To ai gaya miki Cecilia wannan amala da zaki ci ina tanin koda ita tana yi miki amala to tabbas wannan za ta kasance ta fi kowace daɗi Kin san me yasa saboda a cikin shirin akushi da rufi aka yi ta amma da yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ki ɗanɗana ki gaya mana ita yanzu amalan nan ya kika ji test ɗinta. kin san um, madam gloria ko kafin ma ta ɗanɗana na san kafin ma a ha see kin ji ba an zo <laughs> gurin akwai daɗi malama fati gaskiya da daɗi wanne tsaka yau wato ƙara <laughs> ya kika ji ita dankon ita amalan ka dankon gaskiya ya kyau kuma ga laushi masha Allah ba zan yi son kai ba tsakanin wacce take miki a gida da ta nan wacce ta fi daɗi gaskiya kin yi son kai wannan ta fi daɗi kuluriya <laughs> masu kallon mu na gaya muku wato ku yanzu abin naku kawancin naku kenan har anan ba wai a daɗin kowanka kaɗai ba ai tun muna ƙanana tare muka tashi to yanzu ni abin da zan tambaya kafin in sallame ki ke tafi mm. madam gloria mm. ina daniel yana kallon ki yana jin ki kika kirawo Cecilia shi kika manta da shi saboda kin yi amala ko aikin sandi da Daniel tunda mm. baya ban kuɗin cefa ne ai ba na ba shi abinci masu kalabu da zancen na gida ne tsakanin ku um, Cecilia amma dai yayi tafiya baya da a'a kin dai kuma yi kwana kin gyara zance kin je da ta yi kwana kwana ta gyara zance ba magana um, Cecilia mun gode kwarai da gaske kuma ai zan baki shi kanshi plate ɗin ki tafi ki ƙara sakin abinci to na gode to mu ma mun gode wato masu kallon mu abu ya zai ce daidai wato madam gloria kin san na so in tambayi cecilia in ce mata maki nawa za ta iya bamu a wannan kin san tare da ke fa muka yi ba wake kadai kaɗai kika yi ba ah. masu kallo su gari tare muka yi abincin da eh, daɗi ne to amma kin ga da mu gaskiya ta yaba abincin ta ce yayi daɗi to na san ni kaina a madadinta mm. na baki maki goma bisa goma wow so madam gloria sai ki sallama da masu kallon mu okay to um, first dai zan ce thank you very much da kika gayyace ni ni ma na gode sosai na gode da wannan invitation to um, masu kallon mu a nan muka zo karshe wannan shirin abin da zan faɗa muku ku ci gaba da kallon shirin agushi da rufi na tashar arewa 24 assalamu alaikum To masu kallon mu Madam Gloria mun gode kwarai da gaske. Masu kallon mu a maidin ita babban bako mu ko in ce manyan bakin mu Madam Gloria da kuma kawarta ko in ce Aminiyata Cecilia da waɗanda ma suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Fatima Rabi Gudubi nake ta mu kasance tare da ku an shirin danganin abin da za mu kawo muku. Mu huta lafiya, ma ma'asalam.